Yo. gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma ni. A can kuma yi kasar gano kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin Shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau biyar ga watan Afrilu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan bambancin matan da da na yanzu. yau maudu'in namu ya ɗauko babbar magana ya kike gani an samu ci gaba ne ko kuma an samu ci baya zara kin san wasu suna cewa matan da sun fi na yanzu hakuri to ni dai ban yarda ba amma zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakiliyar sashen hausa ya tattauna akan wannan batu masu saurare kar a bar ku a baya sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana zauren namu a yau. jama'a masu sauraro barka mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe to a wannan makon muna son mu tattauna ne akan al'amarin da ya shafi matsayin mace da da yanzu a cikin zauren namu akwai hajiya fatima wadda ke a magidanciya ce wanda za ta wakilci mutanen jiya sannan kuma ina da hajiya rashida wacce ita kuma matashiya ce wanda za ta wakilci matan wannan zamani hajiya ta ga jiya ta ga yau saboda haka za ta yi mana tsokaci akan al'amarin ta gani jiya da kuma wanda take gani a yau shin yaya mata suke kuma matsayin matsayinsu a lokacin da idan aka hada da wannan matsayi da mata suke takawa a wannan zamani hajjiya fatima yi mana tsokaci akan wace ce mace a lokacin da musamman a gidan aure alhamdulillah a zamanin da gaskiya mata na taka rawa gani kwarai sun yi fice kuma sun yi abubuwa na ban sha'awa kina ta kurzanta matan da bayan yanzu yanzu matan yanzu sun ce matan da ba su ne mata ba. Matan jiya a halin gaskiya abubuwan da yake faruwa a gidaje abin sha'awa ne tarbiyyar yara zaman sanin ya kamata da zaman haƙurin zaman gida. Eh, lokacin ba a san da irin dukiya a sa shi a gaba ba. Lokacin manyan mutane wanda yake da ilimi sai a je ƙauye a ɗauko mishi mace ba ta taɓa kallon ma makaranta ba ballantana ta ce ta san boko. Kuma su zauna? Sun zauna. Ga nan su suka haifi yaran da yanzu suke mulki da kuma suka zo suka juye bayan eh, duniyar zaman ya zanto wani iri iyayenmu duka ai ba su karatun da ake ai sun wadata ba duk mutanen da suka taso a zamanin sardauna tsakani da allah sardauna ne ya wayar da ayyukan ya buɗe mutanen mu suka ilimi suka wadatu to a duba zaman su na da kafin ilimi ya wadata yanzu ko saboda jama'a an yawa a duniya da kuma saboda irin abubuwan da ake na yanan gizo nan da ake kallo ake kira technology haka wato duniya na zama a tafin hannu ya zama a tafin kowa an kawo duniya cikin ƙauye haka saboda haka ya buɗe idon mutane ya kawo fahimta amma ya gurɓatar da abubuwa da na rayuwa to bari koma dai baya din shin mace tana da wani matsayi a gidan aure a da akwai mana ai ko a da ai an san kowanne kabila da nashi jinsi jinsi kowa da nashi al'adu amma kuma ana mutunta mata an san da aure ana mutunta shi ba irin yanzu ba manuwa rashida kin ji bayanin da hajiya ta ce cewa mata a dama wai an san da su kuma suna da wani rawa da suke taka a gidajensu musamman tarbiyya haƙuri da sauransu shin ya za a yi ki haɗa wannan kirari da hajiya ta yi wa matan da da wa'annan mata na yanzu ya ba za a iya haɗawa ba ko ke ma da kanki kin yadda kenan eh gaskiya akwai bambanci matan da sun fi matan yanzu hakuri. mafi yawancin mu na yanzu ba mu da hakuri. muna ganin muna da yancin kanmu saboda social media da muke shiga muke gani kuma da yawan karatu karatu ilimi da ya yawaita to sai yake samu muna irin jin kanmu mu ma mun kai wato kuna da yanci mu ma muna da yancin kanmu to shi yasa saki saki yayi yawa da rashin haƙurin tarbiyya ya kuma karanci wato wato kamar kuma shi um, ilimin da wayewa muguwar fahimta kenan mun shi muguwar fahimta gaskiya dan inda mun fahimce shi da kyau sai mun rike yafi na da saboda mun fi yan da sani ilimin addini da na zamani ma ki daya to me matsayin mace yanzu a wannan zamanin in kika hada da yanda matsayin matsayin ta yake a da gaskiya matsayin ta a da ya fi an firke ta da kyau matsayin yanzu namiji yana ganin idan ya sake ta zai auro wata saboda bata da kula wata bata da kunya wata bata respectin dangin mijinta tana ganin irin tana da yancin kanta to duk abin da take ta ga dama za ta yi a cikin gida to shi kuma namiji yana ganin cewa to ko in ya sake ta ma za ta zai iya samun wata ma daban ba ita ba to shi yasa ke ga yawanci saki yayi yawa ma a yanzu zamani yanzu da ake ciki ko ke ma kin yadda da maganar da ake cewa mata sun fi maza yawa ne ya sa mazan ganin ya saki wannan akwai wata a waje suna jira ko ma ɗari ma in suke cewa suna nan suna jiran su muna dai yawa amma ba zan ce mun rinjaye maza ba gaskiya mun rinjaye maza ba sai dai tarbiyyar ne da namu yayi karanci shine sa zan ce maza sun fi son su zaɓi mace mai hali mai tarbiyya wanda ke da background mai kyau ya aure ta wanda ta fito daga tsatso mai kyau wanda ta fito daga tsatso mai kyau to amma um, wani abun ban mamaki a game da maganar maganar tarbiyya shine ita ma da ta ba wannan matashiya ta yanzu tarbiyya ita iyayenta su ma mutanen kwarai ne na da masu tarbiyyar da suka bata na tarbiyyar to idan da ta tsanto kenan har aka tabbata wa mata ilimin kenan da muka za mu koma in da to a a kuma ilimi ya zama abin laifi ai kamar yadda ta faɗi cewa social media din da ya shigo ya canja musu ra'ayi da fahimta kin gani so ko su yawancin su suna ganin sun isa isa su ne duk abin da namiji zai faɗa shi ma za a taka mai doka tana ganin ita ma tana da ilimi tana aiki shi ma yana aiki so ba wani abu bane washin da maza iyayenmu ba sa faɗa da matan su ni ba na ana ɗanya ko mun na ganin faɗan nana da cin mutunci da ake wa juna a gaban iyayen. Ba su yi in ma masu yi ɗin ƙalilan ne saboda mu a yanda muka tashi iyaye an za a kai ki ɗaki miji za a ce miki duk abin da zai faɗa. Ya amini ya haƙuri. Miji zai zauna ya gaya miki magana za ki ce na'am. To na ji in ma ya zama faɗa za a ce yi hakuri. na hakuri ba haka ba ne cikin hankali da kwanciyar lumana amma ba na yanzu ba miji na faɗa tana faɗa wani ma miji ma ban faɗa ba ita za ta ɗauko magana ta kawo shi to menene yake ka faɗa na ɗaya na hansa ɗin waɗansu ba su da hakuri ko mijin fita an rinka bin shi da waya ana wance na shiga ina da ya kashi da yana ko ma ina magana za a ce ina jin magana a background na wace ce da sauransu ina ka bi wata akwai zargi ma zaman zargi yawanci da naci kun da fitina da bi sawu da kafa a sa ido na a sa to duk shi ke ka fitina kamar wannan instagram din ma da muke ciki mm. shi ma matsala ne da matan da ba suna dan boye irin damuwansu wato suna ba ma su gaya ma iyayensu damuwansu a gidan miji mm. amma na yanzu sai su shiga social media kawai su rinka tura su rinka cewa miji ya mun kaza ya mun kaza a ba su shawara mm. wanda ya kamata a ce su zauna su yi addu'a da kowane addu'a da suke so su yi su roki Allah ya sa su zauna lafiya ya shirye mijin a'a sai su rinka tona ma kansu asiri ya musu kaza yana kaza yana bin mata yana kaza wanda ya kamata a ce sakushin daɗin ma ana neman mata kuma sun yi haƙurin. to wani ma ai gidan ma zai kama ta da zai aura ya ce ga kishiyar kuma ta yi mata abinci ma kuwa ta ba ta ruwan wanka ta kwana ma ta kwana a gidan yawancin mata yanzu ba wannan haƙuri halin gaskiya zaman da maza magidanta in ma faɗa ne suna yi amma ba sa yi su tozarta matansu a gaban yara amma a yanzu fa sai ki ga maza sun tashi a gaban yara da bai kamata su ji abin da suke faɗa tsakanin su ba a ta tozarta mace a gaya mata bakar magana a yi mata gori mm, a wulakanta ta Ino yaran za su tashi da wani tarbiyya shi yasa in yaro ya ga ugansa na uwarsa haka yana tozarta ta zai tashi ga ai mace ma bai kamata in daraja ta ba shi yasa za ki ga yawanci a social media yara za ka ga ma suna zagin mace su zo su ce ta ce kaza ta ce kaza ta yi kaza ta yi kaza bai kamata ba malaman mu suna kokari suna kokarin nasiha da sauransu a wajen wa'azi da ake yi kuma mata da suke zuwa islamiyya yanzu yana taimakawa kwarai don a da islamiyya babu mm. sai mata da suke karatun gida ana bi ana koya maka in kuma mace ta ci sa'a gidansu dama malamai ne an sa ta ta karatu to da wannan ko ta makaranta amma yawancin da wani karatu ne ake yi amma yanzu alhamdulillah mata na fita islamiyya suna koyarwa suna wa'azi abin sha'awa a da kin gani akwai biyayya tsakanin magidanta da kuma tarbiyya din duk addinai suna koyarwa domin na tuna a zamanin da ba barin tashin hankali irin wannan za ki ga kin gidan kirista suna wucewa za su shigo gidan musulmi a sha ruwa a zauna a hira in lahadi ya yi juma'a ko kuma idan sallah in musulmai ne su kai abinci gidan kiristoci akwai haɗin kai da kuma zaman lafiya ce yasa ake ga yara za su tashi kowa ya rungumi juna amma yanzu fa an kawo wayoyin ka saboda siyasa ya shiga cikin gida ya shiga ko ina ya ɓaɓɓata zaman rayuwa ba cikin gidanka ba ba waje ba ba makaranta ba yaro sai ka wani tarbiya na wani abu daban da aka koya masa kin ga shaye-shayen nan ma duk a rashin tarbiya ne kawo haka yaran mu yanzu duk sun lallace ana saida musu da kwayoyi da sauransu sosai tarbiyya gaba ɗaya ba mata ba ba maza ba subhanallahi kamar maganan taimakekeniya na miji da mata da abin da ya kamata mace ta yi wannan aiki ba ki ga mace tana aiki amma abin da take yi sai ta ci hakkin miji ne ya sai mata tsintsiya ya sai mata makilin ya sai mata brush kula da yara pan komai ba za ta daga mishi kafa ba sometimes aikin ma wata ba a biya su albashi ba amma tana da shi a cikin post course ɗinta ba za ta bayar ba akwai wata asibiti da aka ce ta rasu a nan asibiti bai da kuɗin biyan da za a mata cs da za ta haihu wato za a mata aiki za a mata aiki amma ya ce to su shiga da ita operation din idan suka shiga da ita zai je ya nemo kuɗi kafin nan ya dawo ya biya su matan nan tana da kuɗi a cikin kugunta a zaninta ta mutu kafin ya iso kuma tana da kuɗi a cikin kugunta ya isa wannan kuɗin da ta samu ta biya in ya so in suka zo gida sa yi settling komai nasu amma ba ta biya ba sai bayan ta mutu aka nuna mishi gawan ya ɗauki zaninta da kuma sai ga kullun wannan kuɗi a cikin zaninta wanda ko da bashi ne ya kamata ta bashi in ba na ne ma ta bashi in suka dawo sai magana babu tausayi babu taimako a wannan abu to lalle mata ba su kyauta ba amma bari mu dawo wani bangare mana so shin wani nauyi ne hajiya kike ganin a da lokacin da muke da mm. aka ɗora wa mace wato ina ne daidai aka ci wannan shingen aikin ta ne wani tsirin abuwa ne ke ganin su wa'annan eh, an san mace ce za ta in ya tsallaka to ya zama na malam mm, kin ga a da mazan da ba su ɗauka ma kansu ƙarya ba hmm, in malami ne sadaka ma ake bashi ya ko oh, haka an san da haka saboda haka in aka ɗauko aka bashi ko gida aka kawo mishi mata an san cewa ita abinci ke ne ke kula da gida da girki da wani sauransu in ran da babu ki san yadda za ki tanada ki taimaka wa mijinki ki tallaba don haka iyaye mu suke dan wa'annan kananan sana'a gida wani kulle kullen su wani sai da daddawa magi kuka kuɗewa da sauransu don ta taimaki kanta ne ta taimaki mijinta in ya iya ya kawo masaran shi an sarrafa na tuwo kin ga miya ba sai ya sha wahalan zuwa da shi ba ran da ya samu nama ya ka alhamdulillah ran da bai samu waken ta za ta kada miyan ta ba tashin hankali amma yanzu fa su magi sun dauki matsayi ba a sauraron miji sai an shan auren ma ƙarya ƙarya shi ma ne yawa yana neman sai yar gidan mai kuɗi yawa kuma shi ba shi da komi iyayen suka zo suka gyara mata gida suka yi komi suka koma suna jiran cewa zai ci gaba sai ya kasa wani ma ce sai ta je gidan su ma ta je kwarai kuwa ya ta je gidan su ta an soce wato yanzu matan ma ba da za a ji ba kenan ina su su jin daɗi wallahi yawanci a ɗaya gani ga an samun mata suke yi na yanzu yaran mazan ma su ma ƙarya suka ɗora ma kansu ba za su je inda daidai matsayinsu Allah ya ɗaga su ba mu na da Allah ne ya ɗaga su har suka yi matsayin suka yi ilimin suka yi karatu suka wadata suka haife ni sannan mu kuma muka taso baya to yanzu yaran yanzu ba hakuri mu ce sai mun samu kuɗi suna son shi yanzu yanzu ne kuɗi kuɗi tare da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu koma wajen su binta domin jin ci gaban tattaunawar. To, a da can zayyana mana ainihin iyakokin mace, girki, kula da gida, tarbiyyar yara, biyayya. To yanzu kuma ba kamar ke na kina maganin aiki da sauransu kuma gashi kuda makunce ce da abin da namiji zai iya yi, mace za ta iya yi. Wa irin nauyi ke ganin mace yanzu take da bambanci da macen da wani nauyi aka ɗora mata to maganan gaskiya dai in dai haka ne matan zamanin da sun fi jin daɗi ma akan na yanzu daga fara ake ce sun fi jin daɗi ne hujjojin ki yauwa ina da hujja kamar yanzu mu na zamanin yanzu gabaki ɗaya ana ta kallon mu ne akan ci gaba ya zo amma kuma gaskiya mazan sun sakar mana komai mata za ki ga su ne su ciyar da yara wasu ma har biyan kuɗin makaranta yanzu mata yawanci mata idan ka gani ba za su faɗa maka menene ke su a gida ba amma su ne ciyarwa su ne makaranta su ne komai na aikin gida kai hatta suturan da mace za ta saka namiji yana jin kyashi ne sai mata ta saka saboda shi yana tunanin cewa tana aiki to tunda tana samun kuɗi ta yi makanta to kin ga wannan ma yana kawo ma mata samun matsala a gidan mazajen su so kina yanzu ba a shata wannan kinge tsakanin nauyin namiji da nauyin mace ba a wannan zamanin. yanzu gaskiya ma basu ma bambanci ba saboda namiji yanzu sai ya samu kuɗi ya fita ya je kawai shi dai ya nemi mata ya dawo gida ya zauna ki yi magana ma ya zama miki matsala mm, kuma da shayi da biredi da kwai yau sai ya je je wajen mai shayi ma ya sha ko ya je irin wani wuri ya je ya ci abinci shi dawo ki ma girka mishi abin da kika dan samu kika dan sama ma sai ce miki ya koshi ko wani matsala da ya kawo wani uzuri na shi na daban hmm. da ke da 'ya'ya haka za ku yi ta lallabawa ku yi ta lallabawa dai kuna kuna samu ku yi surviving ba kare faɗa mutum ga matsalan ka ba amma Allah kaɗai san a wannan zamani mata da yawa waɗanda suke facing problem din nan haka aure daɗin shi yanzu na wannan zamani sati ɗaya sati biyu sati uku lokacin da akwai gara kenan yawwa gara na karewa to da matsala amma kika samu ciki kika in ma ba a kawo miki gara ba ma hmm. yanzu namiji sai ya fara caccanza miki fuska ba a kawo maka abincin gara ba saboda a sauwake mishi <laughs> to kin ga wannan inda zamanin da ne ba wanda zai sani to kin ga mazan da sun mafi akan mazan yanzu kenan mace ta fi fuskantar auren rufin asiri a da kenan fiye da yanzu sosai yanzu mace ta fi ma haƙuri ma akan da tunda mace tana tsoron ma ta fita ma a ce a tafi ta ce za ta bar mijin saboda 'ya'yanta haka ita ma ta ƙara zama saboda darajin 'ya'ya amma nauyin ya mata yawa ma a kanta ko daga baki ɗaya ita ne aka bar mawa. to ni ku he nake ganin saboda ku kuka iya soyayya ja sun yi soyayya ko lokacin ku akwai soyayya na haka yawanci auren haɗi gaskiya soyayya auren soyayya ne a da auren ganci a da kin gani aure ma yawanci ba ki ma san mijin ba hmm. sai ranan da za a kawo ki cikin ɗakin mijin ne ma za ki gan shi kuma suke zaune safi 'ya'ya goma sha na yanzu fa mu 'ya'ya goma sha biyu uwata ta haifa tara muka rayu amma a yanzu suna son haihuwa Ba mazan suna son haihuwa ko 'yan mata saboda ba sa son haihuwa to amma a zamanin da ko dan ba yawa ne aka haife mu da yawa ban sani ba amma yanzu zaki je ki samu iske gida da kyar ki gama mace ta haifi ya'ya hudu an a zaune ana zaman lafiya ba ta da an samu Ba an samu matsala saboda haka in soyayya na da ai na da ne jami'u ma wanda zai rinka wa matan shine za ta so shi amma na yanzu ba sai ya ganta sai ya ganta eh, a facebook eh, a instagram a hira da sai an fahimta an yi ta waya sai an fahimci juna duk wannan dai fahimtar da kuka yi da wayar da kuka yi da kyale-kyalen da aka yi da shafa jambaki da hoda da ni ya tashi amma ana dawowa na shiga ya canza miki namijin yadda kike tunani shi yadda yake miki magana yadda yake duk zaki ga yadda yake magana ma ba yanda yake a lokacin da ya zo yana neman ka ba to ka kin ga wa'annan ma matsaloli ne za a yi ta fesin zaki ga namiji ma zai rinka miki mana shi fa ba ruwan shi da mace shi fa daga kes ba wata amma kina yana bayan sati biyu uku ya ga alaman da ya riga ya same ki kin zama matan shi mm. to sai ki ga namiji shine chatin shine wannan shi ne a gaban ka baka kuma isa kai magana ban kai magana ma sai kiga ya zuci ya ce ki je gida ya ki je gidan ma a kira shi a waya ya ma zo a yi magana a ji meye ba a si meye dalilin dawo da yarinya gida sai ya ce zai zo akwai wanda ma ba zai ma dauki wayan iyayen ba sai ya bari ya huta yana ganin cewa ai yanzu shine yake da gaba da su tunda ya aure musu ya mata na ganin abu suna gani to hajiya a da akwai hanyoyin da ake bi wurin warware matsalolin zamantakewa ma'aurata tunda duk inda ake da inda aka haɗa mutum da mutum dole akwai da lokacin da za a samu sabani wai irin hanyoyi da ake bi wurin warware matsalar aure kin ga da alwalai dinnan da ake ba su aure wato Waliye. waliyai da ake ba su aure eh. kin ga duk wani matsala in ya faru ta nan ake bi da malamai da manyan anguwa da aka tabbatar ana jin mutuncin maganarsu su za su zo su sa baki a daidaita komi kuma ma da da kyar zaki ga ana wani hayaniya har ya fita yi saki saboda an yi aure ne bisa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi shi bisa gaskiya an yi shi bisa cancanta saboda sai in mutum an ga dan wane ne wanda yake da mutunci in ka ji wato an san an san shi sai an bincika kuma in aka gan shi a kofan gidanku an san aure ya kawo shi har zai ji kunya da ana zama fiska da fiska ne ana hira amma yanzu ake ga yara har biyo gidan mijin ma za su zo samarin wata yan mata yan matan ma za su bi gidan yaron hmm. uwa tana zaune a ce mata an zo gurin wani ne ko kuma a buga waya in bata bai dauki waya ba in an san na uwar shi ma za a buga <laughs> ko na kanin shi a ce ana neman wani in kina kallon wannan arewa menene 24 din nan yawanci sukan nunnuna irin wa'annan abubuwa muna dariya suna fahimtarwa ne zaki ga yarinya ta tashi take bin yaro gidansu to ina soyayya na gaskiya me yiwa wata kila sha'awa ne sha'awa ne yawanci sha'awan su ne yake rinjaya ko da da irin ba wai an fito ana soyayyan am ai mm. akwai soso a cikin zuciya ne ai mm. in ka ga mutumin da ya kwanta maka a rai of course zaka ji daɗin cewa kana ganin shi ka kalle shi ma ya ishe ka haka ne to yanzu wato kenan ta hanyar waɗannan manya waliyai limamai malaman addini su ake bi idan akwai matsala wato da wuya a ji an ce an yi saki sai in ya kai ya kawo har in abin ya inganta ya kai inta ha sannan a ce ta je gida ta huta in ta je ta huta sannan ki ga manya an sa baki a zo a dawo da ita amma ba in tafi gida na ki je gida ki tafi ku ko ya fushi ba a magana da juna abu kalilan ki ji sun tashi wannan na faɗa wannan na faɗa da ba haka don mu mun tashi ba za mu ma san iyayen mu suna wani faɗa ba mm-hmm. an ce yanzu ma haka ba ma mata da miji suke na watanni ah, sosai ma na kuwa bai wa Allah ku ne yan zamanin nan wai ya kuke warware matsalolin ku ne na ji kamar ɗazin kina magana cewa social media a can kuke mika labaran naku matasa irin ku kuma su za su ba da shawarar yadda za a da yawa za ka ga sun shigo media suna cewa mace ta musu kaza ta musu kaza ta musu kaza wanda ya kamata a ce kamar na da ne yadda mazan da suke idan mace ta musu ba za su mata ko da a gaban yara ba sai da daddare sai su tashi da kin min kaza kin min kaza kin min kaza mm. amma mazan yanzu a'a kafin ki motsa ma ki ga har ya tura a social media ai ga mace ta min kaza wannan ta min kaza wannan ta min kaza to kuma matan ma kamar ai kuna yi ko eh ana yi wasu amma ba duka ba hmm. amma mazan da yawa matsalolinsu su suke prostrating mace ta rinka faɗan wani abu wanda ba ta so ta faɗa ba ta kan faɗa idan ta samu kwanciyar hankali zuciya saboda yanzu in ki lura mata yanzu ma hawan jini in kika je asibiti ya fi kama so akan na mutane ni na ɗauka da ake ta magana hawan jini na ya kamar kila cin kaji ne da mai koye wata ma jiga a kauye bata san na kafin ta ga nama kila sai a shekara so ɗaya hmm. amma yanzu sai kiga in kin je asibiti za ki gan su birjik in kin duba kowa hawan jini kowa paralysis ya dame shi wato namiji mutuwan barin jiki in an tambaye su menene miji wannan miji tunani yawa da damuwa damuwa yawa ta ina su samu abincin ci ta ina su sa ma yaran su sutura ta ina wata yadda tana fara tasowa tunanin ta kayan aure daidai da gado miji ba zai damu ma yashi ta ji kunya ba wani ma namijin ma za a kawo sadakin yashi ma ya cinye to don Allah in irin haka ta faru a wannan zamanin ya kuke ku kawo maslaha a matsalolin akan so a zauna da iyaye ai ai magana to ya kai yana faruwa amma gaskiya wani bai yiwuwa wani yana yiwuwa wani namijin ma baya zuwa ka kira shi ka kira shi a waya ya kashe waya idan da za ki kai karin shi ma bai je ba amma kuna tare da shi sai ya dauki gaba da ki ku yi magana ba zai ba za ki magana ba yanzu mazaje yanzu abu kaɗan gaba kuna zaune da shi sai ku wata uku ma bai miki magana ba me ya same shi baki sani ba kin yi laifi a cikin rashin sani ya fato ya faɗa miki wanke kin min kaza kin min kaza da Allah ina so ki daina kaza ban san kaza saboda ma kar ma yara su gani mm. a'a amma sai ya shiru ya dauki gaba ko ku yi ta rinka tijara ki a gaban yaya wanda kuma hakan yakan kawo lalacewar tarbiyya to hajiya da ke da eh, rashida ku tattaru ku ba mata shawarwari akan yadda za mu kara zamewa matan nan wato iyaye wanda muka haifi duniya sannan kuma tarbiyyan shi ma yana hannun mu ne sannan kuma in ta yi kyau mu ne in ta ɓaci ma mu ne ba su haƙuri kuma ku gaya musu hanyoyin da ya kamata a fi wurin samun zamantakewa mai kyau mai inganci a zamantakewan auren su. shi rayuwa dama komi zamani ne ake cewa ko mm. amma dai tarbiyya shine ke kan gaba duk addinan nan da muke bi na kiristan da na musulman duk sun koya mana tarbiyya ko ke sarauniyan wace ce ya kamata ki saukar da kanki ƙasa ko ke yar wace ce ki saukar da kanki kasa ki zanto kina mijinki ladabi da biyayya yi na yi bari na bari kuma yawancin abubuwan da yake mace ɗaya sai ka ja mu saura ta yi musu jami'i a rinka ganin abin da wannan ta yi ai duka sauran mata haka ne kuma ba haka ba ne don yawanci mata suna nan tsayayyu kamar irin waɗanda suka yi tarihi a da irin su sawa ba ai sun yi in ma menene sun fito da mata ne su san cewa yes mace ta san matsayinta a rayuwa ita ma a yi gwagwarmaya da gwagwarmayan zaman gidan aure wanda mace za ta mutunta mijinta ta san cewa ya kamata ta tarbiyyar da yaranta yanda ba za su zo su gurɓance su zama ma mutane illa a society ba don abin da muke fuskanta kenan yanzu gida a hannun mata yake tarbiyya a hannun mata yake domin ne duk in an je ɗauko yarinya aure abin da ta sai a ce ai uwa ce a nonon uwa ta sha don yaro ko sata yake za a ce a nonon uwa ta sha ya sha ba za a kira uba ba in ya yi kyau ne shine uba zai ce ɗan shi ne to kin gani mu mata muna da babban aiki a hannunmu sai mun tsaya tarbiyyar nan mu ba mu 'ya'yanmu mu san matsayinsu mu san da wa suke hulɗa. Malama na shiga. ya ce matan wannan zamani ki kara ba su haƙuri da kara nuna musu jajircewan da suke daidai ni gaskiya abin da zan ce game da mu zan ce ga baki daya shine sai mun yi haƙuri mun kara haƙuri saboda yanayin rayuwan yadda ke canza mu yi haƙuri mu kula da tarbiyyar 'ya'yanmu mu kula da mijin ma idan ya mana mu ɗauki kanmu mu ɗaura a kanmu ba komai ba ne saboda mu sa mu kanmu haƙuri yau da gobe sai Allah in baka haƙuri ba to sai a yi ta jinku da kai da shi ko ko a fara tara maka aure a ce yau kayi aure nan ka fito ka ƙara aure nan amma idan kai haƙuri kana addu'a in kai kristan ne in kai musulmi ne ma ka zauna ka yi addu'a da yanda za ka yi Allah ya karba yau in bai karba ba Allah gobe zai karba zai ji tausayin ka in shi bai kula ba nan gaba Allah zai ya nuna mishi wata rana ya ga alkhairin ka kuma ina so in ce ma mata mu zamanto jajirtattu wajen tarbiyyar mu. especially ma mata saboda a dawo kaman tafiyan ta dawo kaman na da a zamanto masu haƙuri masu tausayi. Ƙauna eh, burin masoyi daure sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da tafiya na gabatarwa amina buhari auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa daniel brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shiri ni ce zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku huta lafiya